a non-governmental organization working toward promotion and protection of human rights, rules of law and good governance. We are here to give you information about human rights, sexual rights and sexual reproductive health rights. After that, we formed a club that we call Human Rights Club in this school. We are working in all the 21 local governments. We have visited more than 100 schools, secondary schools, and it happens your school is one of the schools that has been selected. nutrition sannan muka tambaya what is uh, sexual right and what is sexual reproductive health rights what is reproductive health rights da muke magana akai muna son ku sani ku fahimta sannan ku rika amfani da da muke so bayan nan za mu buɗe muku club a makarantar ku wanda muke kira human Rights club wanda za ku haɗu so ɗaya watakila a sati ko so ɗaya a wata wanda za ku tattauna matsalan ku naku ne shafe ku 'ya'ya mata ku ji me ake magana abu katsala a gida wani na takura miki zaki iya zuwa club ki magana tsakanin ku kaman kaman kaman ku sisters ne ku taimaka wa kanku in abu ya gagare ku sai ku kaya malaman ku cewa ga abin da yake faruwa za su ba ku shawara in ba su ba ku ba za su kira mu su zo su gaya mana cewa mu fa gashi gashi yaran nan suna da damuwa akan abu kaza mu kuma za mu zo in ya kama legal representative ne irin cases da ake tafiya kotu ne mu sai mu tsaya muku a je kotu in abin da ya kama a bi muku hakkin ku ne ta ko ta ina ko akan iyayenku ko akan wanda suke rike da ku ko tsakaninku da malamanku duka mu muna intervening kuma me free of charge ba ma cewa ku biya ko naira so shine dalilin da ya kamu a nan da fatan kun fahimta so ni zan dauke ku what is uh, human right ko what is fundamental human right under our own constitution then colleague ina su muku reproductive health rights sannan sexual rights sannan kuma akwai wani taking action how to report if there is a violation of fundamental human rights or any abuse by anyone how can you take action how can you report the matter So let's start with what is human rights as an individual a na na 'ya'ya mata kusan cewa kuna da 'yanci kuna da hakki naku a matsayinku na mutane as in human being you have a right ko you have a basic right as a human being it's not kuma wai abu ne wanda somebody has a power to take it away from you daga ran da aka ce an haife ki kina matsayin ki mutum kina da wasu basic right wanda babu wanda isa ya raba ki da shi not even your parents a ce wannan ai na haife ta ne amma tun da ta girma yanzu dama ni na haife ta bari kawai in kashe ta yanzu lokacin ta yayi no We said you have a right because you are an individual, because you are, uh, because you are a human being. And it's globally accepted everywhere, not only in, in here, uh, in Madagali, in Shua here, not only in Adamawa State, not only in Nigeria. Everywhere is the same thing. As a human being, you have a right as a human being. No, ba wanda yake da right na kwatin rayuwanki ya zama short tunda ke dai an riga an haife ki Allah ne riga halicce ki so babu wanda zai kashe ki sai ranan da ranan ki Allah ya dauka miki ranan ki na mutuwa yayi but if somebody violated your right by killing if you step over somebody's right daga nan right to life ki yayi season me muke nufi da yayi season shine idan kika kashe wani hukuncin shi zai iya zama kema a kashe ki saboda kin aikata laifi but akwai exceptional circumstance sai wani a bayan mu gashi can yana zaune sai ya ga abun da ake a nan wani ne ya zo zai ji mana ciwo ko zai mana sanadin kisa along the line sai shi ya yi protecting mu sai ya kashe wancan mutumin so he acted upon self defense ba za a ce a kashe shi ba don ya kashe wani why because ya yi protecting rayuwar mu gaba daya ko da mistakenly ne maybe dutse ne kawai ya dauka ya harbi mutum da shi bai san cewa dutse zai kashe shi ba amma dutsen sai hitin din shi akai unfortunately sai ya faɗi sai ya mutu while he was trying to protect us sai ya kosin life na wani ta ce daga makarantar nan dole ki tafi gida gobe kuma makaranta ba inda zaki je baki isa ki je gidan abu baki isa ki je gidan kasuwa ba baki je ki isa ki je kasuwa ba waye ba da wannan order sai a ce ai gwamnan adamawa ne law the law say no you have a right of freedom freedom of movement from one place to another no too much restriction you can move from your from nan ki koma mobi da zama ko yola ki koma abuja ko right to information nufin right in ne ki nema information about your sexuality duk abin da ya bayyana a kanki ki nema information a kanki kamar ce yanzu a nono ya fitar miki a gashi a gabana hammata na ya kuma ke baki gane ba to right yake ki su ki nema information akai ki nema knowledge akai in wani abin ya bayyana a jikina me yake nufi zai zo sai ya ka miki magani ya ce ki sha baya so ki ciki kuma ba zai gaya miki baya so ki ciki ba amma sai ya dinga dura miki magani ke kuma sai ki karba ki sha baki tambaya ko maganin me bane in kina ta sha kuna zama za ki ga ba ciki sai ki ga kamar laifin daga gunki ne ashe ba gunki bane baya haka kuma wani kuma ba zai ce miki haka ba sai in kin yi ciki ya san kina da ciki baya so ki haihu sai ya je ka miki magani ya ce gashi ki sha ke kuma kin karba kin sha sai ya destroy ciki din duka ba za ki sani ba ashe to akwai dama aka baki magani mijinki ya kawo magani ya ce ki sha ko kuma ya kai ki asibiti aka ce kawo hannunki bari mu sa miki wani abu don family planning shi ma akwai abin da ake inbuilding a ciki a hannu a sa wannan kun dan kara girma amma yanzu muna fadakar da ku ne don ku samu knowledge akai saboda kada ku cutu so idan in kika ga irin sign haka ko wani dan nebon ku ne kullum ya ta kiran ki ya ce you look so nice you look beautiful kullum ya ganki a school uniform dinki ya ga ki kullum ya fita sai ta ce hey hey kada ku yadda fa ba abun dariya ba abun dariya bane ki avoiding akwai abubuwa da yawa da yake faruwa muke cewa sexual harassment ko in kuna tafiya yanzu a anguwanku sai ki ga guys sun haɗu sun taru suna tafi na tafiya suna miki sittin saba'in ko mm. suna sittin ko irin har kina tsorata har kafan ke fara harɗewa sai ki ji kaman za ki faɗi ko to ki bar shi ya ta sittin saba'in ki nemo wani ya gani idan ya gani kafan ki yana haka sai ki ji kaman za ki faɗi a yana yi ma duka 'yan mata mu mun sani in kika shiga wani wuri kika ga maza da yawa suna sa miki ido sai ki ji kaman za ki faɗi sai ki fara jin kunya in kina tafiya sai ki fara haka sai ki ga kamar suna kallon komi a jikinki more especially kananan kananan shekaru for manya mu we don't have problem eh ina neman wani alfarma guda daya make sure yau kafin ki yi bacci kun koyi wani abu da muka faɗa yau kun karu sun kowace ku ta yi bacci ta tabbata ta karantar da mutum uku ai da kawayenki ai da sisters ɗinki a gida a cika eh? yanzu a kawo ne ku cika yanzu ku bani baka da shi ku bari kar ku sa phone number wani fa ban da phone number kowa da phone number nan za ki yi muku clock book madagalka hmm?